من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 21 ga watan juma'a al-akhir a shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma ya zama 27 ga watan takwas shekara ta dubu biyu da 2005 miladiyya yau za mu tashi suratul jin watan bakwai yau za mu tashi suratul jin suratul jin makkiya wa isuru na aya tana kunshe da ayoyi 28 sannan kuma ita ce sura ta 72 وموضوعها الرئيس بيان حال الداعي إلى الله والمدعوين ɗaya daga cikin gaɓoɓin magana da take magana a kai bayyana halin shi mai kira zuwa ga Allah tare kuma da halin waɗanda ake kira ɗin wa ma yajibu an yuhafiza alaihi da'i min al'adab da abin da ya kamata shi mai kira ya kiyaye na ladubba bainahu wa bain rabbih al'ali tsakanin shi da ubangijinsa madaukaki wa bainahu wa bain al-mad'uwin da kuma tsakaninsa da waɗanda yake kira wannan ladubba ya kamata ya zamanto tsakanin su da mahaliccinsa sannan wanda ladabi ya kamata tsakanin su da waɗanda yake kira ubangiji ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta tare da aikin su mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ubangiji ce kun da su ohiya ilayya an yi mun wahayi annahu sama'a nafaru min aljin. lallai akwai wani adadi na aljanu waɗanda suka saurari abin da nake karantawa na alkur'ani faqalu lokacin da suka ji sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lallai mun ji wani abin karantawa ajaban wanda yake da ban mamaki yuta'addabu min fasahatihi wa gazarati ma'alihi za a yi mamaki idan an idan ji shi dangane da fasahar da ya kunsa dangane da dimbin ma'anoni da ke cikin sa wa gairi zalika da wani haka yahdi ila rusudi kuma yana shiryarwa zuwa ga shiriya ai al-imani was sawab yana shiryarwa zuwa ga imani yana shiryarwa zuwa ga hanya ta daidai fa amanna bi haka sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba za mu taba haɗa wani tare da Allah mahaliccinmu ba ba za mu taba sanya wani ya zama kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta wa mutane ga abin da ya faru to wannan aya tana alaka da ayar da ke cikin wato suratul ahqaf da Allah ya ce wa in sarafna ilayka na min al-jinni yastami'una al-qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين tuna lokacin da muka karkato da wani adadi na aljanu suka zo zuwa gare ka suna sauraron alkur'ani hakan ya faru ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar sa ta zuwa soko ukkas bayan ya bar garin makka akan hanyar zuwa soko ukkas sai wata rana ko a daddare lokacin sallar asubahi manzo Allah yana yin sallar asubahi tare da sahabbai yana musu limanci to tunda karatun bayyane ke yi to a wannan lokaci sai ya dace da aljanu suna kai kawo dan binciken wani hali da suka samu kansu a ciki halin da suka samu kansu a ciki shine da kafin turo manzo sallallahu alaihi wasallam suna da dama ta hawa sama ba wai shiga sama ta ɗaya ko ta biyu ba suna da majalisi a sararin samaniya da ke tsakanin sama da ƙasa wannan majalisi nasu na zama da shi suke amfani wajen sato maganganu na mala'iku idan ubangiji ta'ala ya sanar da mala'iku wani abin da zai zartar a rayuwar duniya saukar da ruwan sama ko za a haifi wani ko wani zai mutu wannan labari na gaibu na abin da zai faru a yau ko a gobe ko a jibi Allah na sanar da mala'iku shi gwargwadon yadda hikimarsa ta zartar to su kuma sai su sauko sararin samaniya suna kaiwa da komowa suna tattaunawa da juna akan irin wannan a matsayin suna baiwa juna labari ko tattaunawa da juna akan abin da Allah ya labarta musu da gaibu to sai su aljanu su yi amfani da wannan dama sai su sato zantar. idan aljanin da ke sama ya saci zancen sai ya sanar da na kasan shi shi kuma na kasan shi ya sanar da na kasan shi har shi kuma ya sanar da na karshen kasa wanda shi kuma zai je ya samu wani malamin duba ko boka ko mai tsubbu ya labarta masa wannan labari maza Allah ce amma kafin ya labarta masa wannan zance guda ɗaya na gaskiya sai ya cakuɗa shi da ƙarya ɗari to cikin hikimar Allah da ya so turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya wani tsari a sama akwai tsari na mala'iku na musamman sannan kuma akwai tsari na waɗansu taurari da aka zuba a sama waɗanda suke aman wuta yayin da aljanu suka so wani ya hau wani su hau sama don sato maganar mala'iku sai su ga ana jifan su da waɗansu irin taurari masu aman wuta to da haka ta faru hikimar hakan shine bayar da kariya game da manzancin manzan Allah game da annabtakarsa domin idan ya zanto abinda za a saukar masa da na wahayi aljanna iya satowa ya wa wani malamin tsubbu ko malamin duba a ƙasa to kaga sai mutane su kasa bambance wane ne aljani wane ne annabi amma idan aka sanya wannan tsaro a sama ta yadda kai kawo ɗin aljanu a sama don sato magana ya ƙare to sai ya zanto duk saƙon da zai zo na wahayi ba wanda zai fara jinsa sai manzan Allah kowa sai dai ya koya daga wajensa sawa'un yana cikin mutane ko yana cikin aljanu to lokacin da zai ga in sun yi yunkurin hawa sama sai su ga ana jifan su da tararru masu amma wuta sai suka tattauna da juna cewa kai duniyar na akwai abin da ya faru sai shugaban aljanu ya baza su ɗaya daga cikin sarakunan su ce ku yi yawo gabas da yammacin duniya ku binciko akwai wani abin da ya faru ba a banza ba ka ta to irin aljanun da aka tura dan su je su binciken me ya faru sai suka yi aune da manzon Allah na limancin sallan asuba da sahabbansa yana rera karatun alqur'ani mai girma tun suna ji daga nesa har suka matso kusa suka tsaya har manzon Allah ya kare sallah ba tare da ya san ma me ake ciki ba tunda bai san gaibu ba suka ji suka furta kalmar shahada suka musulunta suka koma wajen mutanensu suka yi musu wa'azi waɗansu suka ansa musu duk manzan Allah bai sani ba sai da aka saukar da wannan qul uhiya ilayya ka ce da su an ammun wahayi annahu tama'a nafarun min aljinni cewa wani adadi na aljanu sun saurari alqur'ani faqalu suka ce inda sami'na qur'anan ajaba kai lalle mun ji wani abin karantawa mai cike da ban mamaki yahdi ila rushdi yana shiryaswa zuwa ga shiriya fa amanna bihi dan haka sai muka yi imani da shi kaga anan manzo Allah bai ma san musulunta ba in ba dan an saukar da wannan kul uhiya din ba dan lokacin da suka zo suna sauraron shi bai sani ba falamma hadaruhu qalu ansit suka ce ku yi shiru suka tsaya suka saurari alqur'ani gaba da har manzo Allah ya kammala sallah falamma qudiya yayin da aka kammala karantawa wallau ila qaumihim munzirin nan take suka koma wajen mutanen su suna musu gargadi قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم suka ce ya ku mutanenmu mun ji wani littafi da aka saukar bayan shuɗewar annabi Musa wato kenan wannan ya nuna suna da tarihin zuwan annabi Musa a baya dai yana gaskata littattafan da suka gabace shi shi wannan littafin da muka ji shine alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi yahdi ila alhaqqi wa la tariqin mustaqim yana shirye suwa zuwa ga gaskiya sannan yana shirye suwa zuwa ga tafarki madadici ya kauma na ajibu da Allah ya ku mutanen mu ko ansa wa mai kiran Allah anan wa suke nufi da mai kiran Allah wato mai kiran da Allah ya turo shi don ya kira mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi sannan ku yi imani da shi idan kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku wani sashi na zanubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsare ku daga azaba mai radadi wa man la yujib da'i Allah falaysa bimujizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya wanda ko duk bai ansawa wannan mai kira da Allah ya turo ba falaysa bimujizin fil ard bai sai tsarewa Allah a ban kasa ba gashi nan ga duniya ba inda zai je ya buya ba inda zai je ya labe ubangiji ta Allah na jin sana ganin sa inna rabbaka labil mirsad wa laysa lahum min dunihi awliya banda Allah baya da wani mai bashi kariya banda Allah baya da wani mai bashi tsaro dan haka idan ya bar wanda Allah ya turo dan a kira shi to wajen wa zai je ya tsare shi ko ya kare shi ko ya taimake shi ulaika fi dhalalin mubin wannan abin da suka ji suka cewa mutanen su wa'azi kenan to manzo Allah bai san haka ta faru ba sai da aka saukar da wannan sura ina fata an fahimta ka ce uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinn lafazin nafar adadi na mutane wanda yake fara daga uku zuwa tara shine nafar bakwai ma ana iya kiran su nafar haka tara kuma ana iya kiran su nafar wa kana fil madinati tis'atu rahatin kamar rahat da nafar duk suna ɗaukar ma'ana daya a cikin larabci sai Allah ya وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كما لله لمريك تعالى جد ربنا girman ubangijinmu ya bunƙasa lafazin jaddu na nufin aljalal wal azama girma da buwaya sannan lafazin jaddu yana nufin abul abi ko abul ummi uban uba ba kaka ba kenan ko uban uwa wato baban mahaifiya ba dai kaka ba kenan sannan lafazin jaddu a cikin harshen larabci yana nufin alhazu rabo ko algina wadata wala yanfa'u zal jadd min kal jadd ma'abucin rabo rabonsa ba zai amfane ka ba ba zai amfane shi ba a wajenka ya Allah ma'abucin wadata wadata sa ba za ta amfane shi komai ba a wajenka ya Allah sai in yayi imani wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun da haka dai jaddu na daukar ma'anar kaka yana daukar ma'anar girma yana daukar ma'anar rabo ko wadata ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya bunkasa ya kai matukar girma ba wanda ya yi daidai da shi subhanahu ta'ala. mattaka da sahibatan wala walada bai riki mace ba sannan kuma bai riki da ba da haka dingina masa mace wato ainihin dingina masa tawaya ne haka dingina masa dama shi ma dingina masa tawaya ne da haka bai dace a dingina masa mace ko da ba wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi sharra wa annahu kuma yadda lamari yake kana ya kula safihuna jahilin cikin mu ya kasance yana faɗa alallahi game da ubangiji shafafan magana ta ketare iyaka lafazin ashafaf yana nufin mujawazatul hadd yana nufin alghudu zurfafawa fil kadhibi wajen ƙarya bi wasfihi bi sahibati wal walad domin dukkan wanda ya siffanta Allah da cewa yana da mace ko yana da da, to wannan ya kai matuƙa wajen ƙarya kuma ya kai matuƙa wajen ƙetare iyaka to aljanu suke cewa ba mai dingina ma Allah wannan sai wawa daga cikin su lafazin asafihu ana nufin wawa kamar yadda asafihu wani lokacin kuma ana nufin mahaukaci an fahimta ko ma'ana dai wawa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wato ba mai kyamar addinin annabi ibrahim sai wanda ya wautar da kansa sai wawa shike kyamar addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim kuma shine tauhidi ta yadda ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi kaɗai yake baya da abokin tarayya bai haifa ba kuma ba a haife shi ba su hana ta'ala aya ta gaba kariba. وأنه كان رجال من الإنس يعوفون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا wa anna zananna lalle mu mun samu tabbas anan azzannu da ma'ana al-ilm da ma'anar al-yaqin wa anna zananna lalle mu mun samu tabbaci allan ta kula insu ko kuma anan gurin azzanna anan gurin sa ta zato ne na gaba shine da ma'anar yaqini wa anna zananna da mu mun yi zaton cewa allan ta kula insu wal jinnu ala allahi kadiba mutane da aljanu cikin su babu wanda zai faɗa wa Allah kariya bi wasfihi bi zalika ya siffanta Allah da ɗa ko cewa yana da mace hatta ta bayyana kadhibahum bidhalik har sai da muka ga hakan a fili ya faru a tsammanin mu da ko da dai muna waɗansu ayyuka ko da ɗan adam na waɗansu ayyuka na barna ko aljani to babu yadda za a yi cikin ɗan adam ya kai shi zuwa ga yawa Allah gariya waɗannan aljanan wanda suka yi imani suke faɗin wannan magana suna ganin cewa ya kamata bawa a matsayinsa na bawa mutum ya ce ko aljan ya tsoraci Allah tsoron da zai hana ya yi masa ƙarya an gane ko wa annahu kana rijalun min al-ins kuma yadda lamari yake an samu wancan su mazaje cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-jinn suna neman tsari da kariya a wurin waɗansu mazaje cikin aljinu hina yanziluna fi safarihim bi makuf yayin da idan suna cikin halin tafiya suka sauka a wani zango dan ya da zango su kwana ko su yi ne fa yaqulu rajulun sai ka ji mutum cikin mutane na cewa a'udhu bi sayyidi hadha makani min sharri sufaha'i ina neman tsarin shugaban wannan waje ya tsare ni daga sharrin wawayen mabiyansa wato kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni dinkin dan adam ka yana neman aljanni ya kare shi daga sharrin aljanni dan uwansa wato yana cewa ina neman tsari daga wajen shugaban aljanun wannan yanki ya kare ni daga sharrin mabiyansa ya sa ni cikin tsaro kada talakawansa su cutar da ni cikin aljanu wato ya nemi tsari a wajen aljin kenan shine kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum rahaqa sai suka karawa aljanun ayyukan laifi lafazin ar-rahaq na nufin al-ism wal khati'a wato kuskure kenan domin asalin ar-rahaq a larabci shine duk wani abu da zai zo ya lalle ya lallabe dan adam lillazina ahsanu al-husna wa ziyada Walayar yarhaqu wujuhahum katarun wala wato ƙura ko kaskanci ba za ta lullube su ba kaga arhaq na nufin lullube abu to zunubi abin da yake faruwa dan adam ya zunubi shine idan sha'awa ta lullube zuciyarsa ta yadda ta hana shi gani ta makantar da zuciyarsa to shi yasa zunubi din ake kiransa suna arhaq ina fata an fahimta ma'ana fazaduhum rahqa sai su mutanen suka karawa aljani aljanu yawan zunubi sai aljanun suke jin girman kai cewa ashe banda aljanu ɗan uwanmu ba har dan adam ya san matsayin mu tunda suka ji mutum yana neman tsari a wajensu yana neman kariya a wajensu yana neman biyan bukata a wajensu to sai wannan ta sa su ji ashe su din ba dama ne ashe sun fi karfin aljanu yan su ma har mutane kuma gaba daya shine ma'anar fa za rahqa wa annahum zannu kama allan yaba ba'atha ahada wa annahum kuma lalle su aljanu din sun yi zato kama zanantum irin yadda kuka yi zato ko mutane allan ya Sallahu Allahu ahada cewa Allah ba zai tayar da kowa ba ma'ana idan an mutu an mutu kenan babu tashin kiyama babu hisabi babu kidayar ayyuka babu sirati babu ta babu aljanna shikenan an riga an mutu kenan a cikin aljanu ma akwai masu wannan akidar yadda ku a cikin ku mutane akwai masu wannan akidar aya ta gaba وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا تكسي للم لمسنا السماء mun yi yunkurin mahausama shi ne shine lamasna mun nemi mahausama hau sama fa wajadnaha muli'at harasan sai muka samu sararin samaniya din a cike da tsaro lafazin haras na nufin tsaro yana yana daukar mufradi yana daukar ma'anar jam'i waɗansu suka ce mufradi ne jam'in sa sai ka ce ahra wato sai muka samu sabadin a cike da tsaro min mala'ikati wato na mala'iku shadidan tsaron wanda yake mai tsanani wa shuhuban sannan kuma da tauraro da taurari masu aman wuta lafazin shuhub jam'i na shihab idan guda ɗaya sai a ce shihab idan da yawa shuhub ai nuzuman muhrika waɗansu irin tauraro waɗanda suke ƙunar ɗan adam ko suke ƙunar duk wani halitta da ya matsa kusa da inda suke وذلك لما بعث النبي sallallahu alaihi wa sallam hakan ta faru ne lokacin da Allah ya yi nufin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anna na naqaudu min ha lis-sam' wa anna kunna da dan mu din mun kasance min minha muna zama a wani yanki na sama maka'ida a waɗansu wuraren zama lis-sam'i domin sauraro mu sato maganar mala'iku ai nastami'u mu yi yunƙurin jin mai mala'iku suke faɗa fa man sami il'ana a yanzu duk wanda yake zai yi ƙoƙarin ya sauraro ya sato wata magana ya jidi lahu shihaban to zai samu wani tauraro mai aman wuta a rafadan yana jiransa a rafad abin da yake dakon ka domin ka shi ma suna mufradi ne jam'in sa al waɗanda suka ce rafad din shi ma na ɗauka ma'anar wato ainihin yana ɗauka ma'anar mufradi na daukar ma'anar din shihabar rasada ai da lahu li yurma biki an yi tattalin wannan tauraro kawai dai idan mutum ya zo kokarin satar wannan magana a jefe shi da shi wato shine rasa yana nan yana dako kenan abin da yake dakon mutum wa anna la nadari mu kan ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ard shin wani sharri akan aka so mutan kasa da shi dan haka aka sanya wannan tsari a sama am arada bihim rabbuhum rasada ko ubangijin su yayi nufin shari'a ta tare da su wato anan gurin sun yi ladabi cikin zan wajen sharri ba su jingina ma ubangiji ba sai suka dingina masa shari'a a sharrun urida biman fil ardi sin an yi nufin sharri ne ga wanda suke ban kasa an nufati sharri da su ba su ce ba arada bihim rabbuhum sharran shin Allah ya yi nufin sharri gare su ba su dingina Allah sharri ba amma da suka zo shari'a sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu ya nufin shari'a ta fita da su Daya daga cikin biyu lalle za ta faru ko dai Allah zai halakar da duniyar ne gaba daya ko kuma Allah zai aiko wani babban muhimman sako zuwa ga mutan kasa wanda za su rabauta a sakamakon zuwarsa to kaga ne ya faru nabiyin ne ya faru Allah ya yi nufin turo wa mutane rahama domin manzon Allah rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya yi nufin saukar da alqur'ani Allah ya nufin turo annabin da ba a taba turo makamancin sa ba saukar da littafin da ba a taba saukar da kwatankwacin sa ba kaga arada bihim rabbuhum rasulatan ta tabbata kenan wannan shine hasashen da suke da shi aya ta gaba sai Allah ce أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن منا الصالحون لن أتكم أكون صالحين ومنا دون ذلك akwai kuma koma bayan haka su aljanu suke ba da wannan bayani kunna sara'iqa mun kasance hanyoyi kindadan mabambanta juna lafazin sara'iq jam'i ne na tariqa kamar yadda lafazin qidat jam'i ne na alqiddatu eh alqidda ma'ana wani tafarki wanda ya sha bamban da dan uwansa ai firqan mukhtalifin hanyoyi daban-daban musulmi na wa kafirin akwai musulmai kuma akwai kafiri. nan waɗansu malamai suka ce as-salih ana nufin mummuni duna zalik din kuma ana nufin kafiri waɗansu malaman suka ce a'a as-salih zai iya ɗaukan ma'anar mummuni sawa'un mummunin wanda yake salihi ko ba salihi ba kama yadda duna zalik kuma na iya daukan ma'anan kafiri sannan kuma yana iya daukan ma'anan mummuni wanda ba salihi ba an bai ko in dai mutum ya yi bibbici maganganu na sahabbai da tabi'ai wajen fassara wannan aya irin maganganun sa Abdullahi da Abbas ko Mujahid ko Katada da sauran malaman tafsiri dan ka tafsiri Ibn Kathir sun yadda kan cewa irin yadda mu yadda suka fassara ayar cewa shine irin yadda mu mutane muke haka su ma aljanu suke a cikin ma akwai kirista akwai bayahude akwai bamajusi akwai kuma musulmi to su ma a cikin su akwai bayahude akwai kirista akwai bamajusi akwai dan addinin buda akwai bamaguji a cikin musulmin mu akwai ahli sunna akwai bamutazili akwai khawari akwai yan dariqa to su ma a cikin su akwai ahli sunna su akwai bamutazili akwai khawari akwai dan shi'a akwai kuma dan dariqa har imamu sha'abi kamar yadda aka rawaito wani asar nashi ya tambayi wani cikin aljanu su ne ne mafiya sharrin yan bid'ar ko yace shi'a a cikin aljanu kake nan ma'ana dai kunna tsara ka ke da dan ma'ana wannan ke nuna shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo manzon Allah zuwa ga mutane sannan an turo shi zuwa ga aljanu gaba kuma yadda aka samu waɗanda suka ansa masa a cikin mutane da yawa haka aka samu waɗanda suka ansa masa cikin aljanu su ma da yawa kuma yadda aka samu wanda suka kangare cikin mutane haka cikin aljanu ma an samu wato wanda suka kangare shi yasa suke ba da shira da kansu wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna taraika qidada wa anna zananna to wannan shine zanna din wanda yake bi al yaqin wa anna zananna lalle mu muna da tabbas ba wai zato ba mun samu tabbaci a cikin zukatanmu allan nu'jizallaha fil ard cewa ba za mu iya tserewa Allah a ban kasa ba walan nu'jizahu haraban ba kuma za mu iya gajiyar da Allah ba wajen gujewa mu fice daga cikin kasa din a cikin kasa ba inda za mu je mu koya ba kuma za mu iya barin kasa ba mu tafi kuma sama da mu je mu buya a wani wuri inda za mu gujewa Allah da muka san haka sai muka sallama mu ga abin da yake wajibi shine mu bi shi mu kade ta shi da ibada shi kade ba tare da mun sa masa kishiya ba to wannan duk yana daga cikin abin da su wato ainihin aljanu suke faɗa aya ta gaba wa anna lamma sami'na wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وعنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك سحرا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن lalle mu lamma sami'na al-huda lokacin da muka ji shari'a da ake karanta mana amanna biki kai tsaye sai muka yadda da wannan shiriya ba tare da mun tsaya wata tantama ba fa man yu'min bi rabbih dukkan wanda ya imani da ubangijinsa imani gyaran ne fala ya khafu baksan to fa kada ya ce zai ji tsoron a tauye masa wani aiki da yayi na lada shine al-bakhsu bi ma'ana an-naqs wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin wato kare ji tsoron naqsan min hasanatihi za a tauye masa wani abu na ladansa wala rahaqan kar kuma ji tsoron za a zalunce shi ay zulman bi ziyadatihi sayyiatihi kare dauka za a zalunce shi ta hanyar rubuta masa laifin da bai yi ba Bangiji ta'ala sarkin adalci inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun ba zai kara maka ba akan laifin da kai ba kuma zai rage maka ba kyakkyawan aikin da kai subhanahu wata'ala shine fala ya kafu baksan wala rahaqan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun lalle a cikin mu akwai musulmai akwai kuma fantararru waɗanda ba musulmai ba kafirai kenan wannan sai nuna as-salihuna a can wurin wato ba shi ma'anar salihin bawa cikin mummune duna zalik ya zanto mummuni amma wanda ba salihi bai fajirci to ya fi ɗaukar ma'ana sama da wato mu ce as-salihuna na nufin mummune duna zalik na nufin kafirai saboda me da in mun ba shi wata ma'anar idan muka zo nan ya zama me ya zama mai mai to kaga al-asl fil kalam shine at-ta'sis zance ya kamata ya zama assasa ma'ana yake sabuwa kafa ginin sabuwar ma'ana ake ba maimaita da ake ba da haka nan al-muslimuna musulmai al-qasidun ya zama kafirai kenan wanda ya nuna as-salihuna salihai duna zalik ila waɗanda suke ga sun mun amma masu ayyukan barna kunna quraika gidan to anan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama dukkan wanda ya shiga musulunci ya miƙa wuya ga Allah fa ulaika taharraw rashada to irin waɗannan sune suka nufashi shirya taharraw bi ma'ana qasadu domin at-taharri da at-tawakki da al-qasdu don ma'ana sa a cikin larabci ay qasadu hidaya sun nufashi shirya wa amma al-qasituna amma waɗanda suke kafare kuwa fa kanu li jahannama hataba to lalle waɗannan sun zama makamashi na wutar jahannama Allah tsare ai wa qudan wato sun zama wato makamashi mara yace wa anna wa annahum tisnai ashara mawdi'an lafazin wa anna ko wa annahum ya mai mai suka shi a nan gurin har so goma sha biyu ga su kamar haka na farkon su wa annahu ta'ala na biyu wa anna minnal muslimuna an gane ko wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin waɗannan bi fitaila hamzatu bima yujibuhu bihi min ta'wilihi bi masdarihi fi mahallihi wa qura bi kasriha istinafan wato idan ka faro tun daga wa annahu ta'ala jaddu rabbina har ka zo wa anna minnal muslimuna minnal qasituna wannan shine da karshe wannan na farko wannan na karshe to duk wa anna wa anna din da ta go a ciki ko wa annahum da ta zo a tsakiya dukkan su gaba ɗaya kira'a biyu akai a wata kira'a wa anna tun daga wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu kana yaqulu safihuna wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum zannu wato haka wa anna wa anna wa anna a wata kira'ar wa innahu wa innahu ta'ala jaddu rabbina wa innahu kana yaqulu sabihuna wa inna dhananna an lan takuna al-ins wa innahu kana rijalun min al-ins yawzuna bi rijalin min al-jinn wa innahum dhannu kama dhanantum wa inna lamasna as-samaa har zuwa ƙarshe har ka je wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun ko ka ce wa anna ko ka ce wa inna kira'a biyu to sai yake son ya kawo tawjihi a larabci bai dane ma'anar idan an ce wa inna din ko wa anna idan an ce wa anna sai ya zanto gaba daya an yi addafin sa ne wa anna ko wa anna ko wa annahum sai ya zanto an yi addafin sa ne an yi wa alhamza fataha din dan an yi addafin sa akan qul uhiya ilayya annahu sama'a sai ya zanto kamar an sake cewa أوحي إلي أنه تعالى جد ربنا أوحي إلي أنه كان يقول سفيهنا أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس أوحي إلي أن أن حسوك kaga tun da na farkon anna ne duk abin da aka hadafin sai zanto mai to amma idan an yi inna ba daga idan ya samo asali idan an yi inna sai zanto an yi hadafin ne akan faqalu inna faqalu inna sami'na qur'anan adaba فقالوا إنه تعالى رضا ربنا فقالوا إنه كان يقول سفيهنا فقالوا إنه كان رجالا من الإنس يغوزون برجال من الجن فقالوا وإنهم فقالوا وإن هكا har zuwa ƙarshe saboda da abin da ya biyo bayan inna a abin da ya biyo bayan kala da abin da ya kama da kala kala ya kulu kalat da alqaulu wa mashtuqqa alhamza din zata zanto maksura ina ba dan fahimta amma a can gurin kuma alhamza din da abin da ta shiga cikin sa ohiya ilayya annahu sama'a alhamza din da abin da ta shiga cikin sa ana yin tawilin sa ne da mufrad kalma daya dayar kalma ohiya ilayya annahu sama'a yani ohiya ilayya istima'ul jinni zaka yi cire annahu sama'a kaga annahu ga istima'a wanda jumla ce fi'liya kamar yadda shi istima ka kawo masdari a wajen kuma larabcin yayi an fahimta ko to shi yasa sai alhamza ta zanto maftuha idan kuma ya tafi akan in na gagara ta zanto maksura abin da yake so kawai faɗa a cikin nan gurin kenan amma kowace kira'a ce mutawatira tabbatacciya daga wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wa amma alqasizuna fa kanu li jahannama hataba lalle waɗanda suke kafirai to lalle kan so ne makamashi da wutar jahannama to anan waɗansu malamai suka ce a daidai nan maganganun da su aljanu suka faɗa wanda ake faɗa manzon Allah suka kare abinda zai biyo baya wani zance ne kuma da Allah ya so ya cike surar da shi subhanahu wataala waɗansu kuma suka ce a'a za a ƙara har zuwa aya biyu gaba duk yana daga cikin cikon zancen amma da idan mun lura da jerin ayoyin za mu ga cewa maganganun su suna tikewa ne a nan gurin abin da zai biyo baya baya da alaka da abinda kuma su aljanu suka faɗa to waɗancan maganganu da aljanu suka faɗa tunda har Allah ya kawo shi a cikin littafinsa ya kawo shi da tabbatarwa cewa duk abin da suka faɗa gaske ne idan sun ba da labarin wani aiki da su suke a da gaske ne suna wannan aikin idan sun ba da labarin kashe-kashensu da rabe-rabensu da juna gaske ne a su akwai rabe-raben akwai kashe-kashe irin yadda yake cikin bai adama idan sun ba da labarin cewa kuma wato ainihin a yanzu sun mika wuya ga Allah gaske ne domin duk abin da suka faɗa inda ba gaske bane da Allah ba zai kawo shi ba a matsayin tabbatarwa da sai ya kawo shi sai ya rushe shi amma tunda Allah ya kawo shi ba tare da ya rushe shi ba ya nuna cewa wato ainihin haka suke to a nan kafin mai nisa ya kamata mu tantance su wane ne aljanu a hakikanin gaskiya aljanu halitta irin yadda mu mutane muke halitta sai dai sinadarin halittar su daban da namu hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatul malaikatu min nur mala'iku an halitta su daga haske sinadarin halittar mala'iku shine haske wa khuliqal jannu min marjin min nar Aljannu kuma an halitta su daga harshen wuta sai ce wa khuliqa abukum adama mimma wusifa lakum wa khuliqa abukum adamu mimma wusifa lakum an halicci babanku annabi adam daga abin da aka siffanta muku me aka siffanta mana a cikin alqur'ani cewa an halitta shi daga kasa kaga sinadarin halitta su wuta mu kuma sinadarin halittar mu wato shine kasa in muka bi asalin annabi adam alaihi salatu wassalam to kuma yanayin abin da suke ci ya ta ban da wanda muke ci yanayin mu daban da nasu ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna abincin su shine dukkan wani kashi da zamu jefar to Allah zai mayar musu da nama a jiki su dauka kashin dabbobin shine yake zama ciyawa ta dabbobin su manzon Allah bayin haka shi yasa cikin hadisi aka hana mutum ya ce zai istijmari wato ainihin da kashi ba za la hana istijmari da kashi ce domin abincin yan uwan ku ne cikin aljanna kar ku samu sanadin sa cikin abincin su to kaga wannan kenan sannan ubangiji ta'ala ya halicce su ya ba su wata kudura alal ikhtifa su koyu ta yadda ba za a gansu ba wanda dan adam baya iya irin wannan koyuwar wanda ba za a ganshi ba ba mamaki a nan gurin za ko wani aljani a zaune ko a sahun gaba ko a sahun baya ko kusa da kai ko kusa <laughs> ba za ka gani ba ya koyu ina jin ya sa Hausa yake kiransa mutanen boye kuma wannan daga asalin kalmar aljinnu din ne domin kalmar jimin da nunun da nunun guda biyu duk tasarrufinta a cikin lalace abin da yake nunawa suturtuwar abu da boyuwarsa da yadda ba za a shi ba daga na aka samu aljinnu wato aljanu kenan dan suna ɓoyewa aka samu aljannatu gona wadda take da lambu wadda in ka shiga ciki ka boya aka samu aljunnatu garkuwa wanda zaka suturce kanka da ita idan an kawo maka sadar ta takobi ta kare ka ya an kawo shuka da mace ta kare ka kaga dai duk koyuwa din kenan falan ma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi da haka ne suna da iko koyuwa Allah ya ba su iko na cin tazara mai yawa a cikin kankanin lokaci yanzu anan kafin mu tashi da karatu sai wani aljanna ya je ta komai dubure da dawo kafin mu tashi daga wannan karatu kaga suna da cin tazara mai yawa a dan kankanin lokaci suna rayuwa su yi shekaru sannan kuma suna mutuwa sannan kuma sukan yi rashin lafiya irin yadda mu muke yi cewa suna mutuwa wannan yana da muhimmanci kudure wannan aqidar dan aqidar bautan aljanta gina ne akan aljan baya mutuwa sannan sannan suna rashin lafiya irin yadda muke rashin lafiya yana da muhimmanci domin aqidar bautawa aljani ta gina ne akan shi aljan baya rashin lafiya to idan ka gane yana rashin lafiya yana iya mutuwa to dan me zaka bauta wa abin da wata rana kuma ya mutu <laughs> to kuma sai ka sai ka canza wani kaga ba zai yi dole ka bauta wanda baya mutuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala sannan ba su san gaibu ba ba su san komai ba abin da ya bayyana a gare su shi suke gani abin da suka je wuri suka gani shi suka gani ko ba sa sanin abin da ke cikin zukata duk aljan bai san wannan ba ba wani aljan da ya san abin da ke cikin zukata Sai da akan cewa aljanu ba su san daibu ba lokacin da suke aiki a gaban annabi Sulaiman ne alaihi salam lokacin da suke aiki a gabansa ya riga ya mutu yana tokare da sandar da ke jikinsa ita suke rike da shi amma ba su san ya mutu ba har sai da gara ta zo ta cinye sandar ya faɗi sannan suka gane cewa ya mutu shine Allah ce falamma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata yayin da muka kaddara masa mutuwa ba abin da ya nuna masa cewa ya mutu da a ganin ido wasu su san ya mutu ba illa dabbatul ardi sai gara ta akulu min sa'ata wanda ta zo tana cin sandarsa falamma kharra yayin da ya fadi kasa tabayyanatul jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin sai aljanu suka fahimta yanzu ka ashe ya mutu ne da sun kasance sun san gaibu da sun san ya mutu sun dazu da ba wanda zai ci gaba da aiki amma su yi aiki su yi aiki gashi sun gaji sun kai sai su ganshi a dogara a jikin sanda sun dauka har yanzu yana su yi ta aiki ba hutu to kaga wannan yana aljan bai san gaiwa da haka ko da ka je wajen boka ko kin je wajen boka ya ce wai yana magana da aljan aljan din ya faɗa masa kaza ƙarya zai faɗa miki bai san gaiwa ba aljan bai san gaiwa ba yadda dan adam ma bai san gaiwa ba sannan aljan bai san abin da ke cikin zukatan mutane bai da dan adam ma bai san abin da ke cikin zukata ba Allah kadai shine alimun za ta sudur wanda ya san abin da ke cikin zukata to wannan dai shine abin da ya kamata a sani game da aljanu akwai waɗansu daga cikin bangalori na yan bid'a a da har ma da yanzu akwai ragowar wasu. wanda suke inkarin aljanu su kawai inkarin su dan suna ganin wai ba sa ganin su waɗansu kuma suna inkarin aljanu shiga jikin dan adam akwai yan bid'a da suke da wannan inkarin to kuma wannan ma bid'a ce domin nassi na shari'a ya nuna aljanna iya shiga jikin dan adam ina fata an fahimta saboda haka dai wannan dalilai shari'a sun nuna wannan shigar sa jikin dan adam ya cutar da shi baya nuna ya samu sifa ta ilahantaka domin dan adam dan uwanka ba da yafi karfi yana iya cutar da kai kuma bai zama Allah ba to balla sana aljan da yake da ikon ya buye ba ganshi ba kaga in ma banda Allah na kare mu Allah mun sha wahala domin wanda kake gani fada da shi zai maka sauki domin za ka ga cewa kila sa tafi taka ka gudu ko ka dauko wani itace ka kare kanka amma aljan ba a ganin sa to yana daga cikin taimako da ubangiji ta ala yawa dan adam sai Allah ya turo mala'iku da suke kare dan adam wa yunsulu alaikum hafaza an gane ko mala'iku da suke wa dan adam wato ainihin suke ba shi tsaro lahum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah sannan kuma sai so an sa wa aljanu tsoro aljanu a halittar su suna da tsoro shi yasa ko da a daji yan aljan ba ta tsoro in kai baka tsorata ba to shi kuma zai gudu amma in ka tsorata to shi da ya samu araha ba wanda yake molewa aljan sai wanda aljan zai yi firgitar da shi gabe bai firgita to duk wannan da gaskiyar rahamar Allah gare mu dan dai ya ba mu kariya daga waccan halitta kuma shi yasa tunda ba ma ganin su bai ce mu dauki makami ba dan adam shi za mu daukan wa makami amma aljan ba ma ganin shi dai mu fake zuwa ga Allah wa yamma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah sannan aljan ba ganin shi ballan talaka lallashe shi sai dai ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi hadurun to dai wannan kadan daga cikin abin da ya kamata mu sani kenan game da aljanu sannan a cikin aljanu akwai salihai akwai wanda ba salihai ba kamar ayatan nuna shi amma a cikin sa akwai manzanni babu manzo a cikin aljan babu annabi a cikin aljan kamar yadda babu manzo da annabi a cikin mutanen kawai duk sai yan binni kamar yadda babu manzo da annabi a cikin mata sai cikin maza waɗannan matsaloli guda uku imam al-qurtubi yayi sharhin su mai kyau a cikin tafsirinsa a iya ganin waɗansu nassoshi a da a fake da su dan kafa hujjar akwai manzanni cikin aljanu kamar a cikin surat al-an'am da Allah ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaktubun sai ce ya ma'ashar al-jinni wal ya wal alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha mahallu shahid suka ce Allah zai ce ya ma'asal jinni wal insi ya ku taron mutane ya ku taron aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba cikin ku sai suka ce tunda an kiraye mutum da aljan kuma aka ce manzanni wannan ya nuna akwai manzanni cikin mutanen akwai manzanni cikin mai cikin aljanna alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم dunya wa وشهدوا ala anfusina حتى ma'ana a nan gurin sai suka fake da cewa wannan ya zuna akwai manzanni cikin aljanna amma hakikanin gaskiya abinda malamai suke cewa ma'anar alam ya'tikum rusulun minkum ya'ni alam ya'tikum rusulun min majmu'ikum ya an hada ku gaba ɗayan ku da mutane da aljanu ba manzanni cikin ku amma baya nuna cewa cikin aljanu akwai cikin mutane akwai din a'a nasi ya nuna akwai cikin mutane amma babu cikin aljanu ina ba za mu fahimta kuma musamman Allah ce Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da akwai a cikin aljanu da sai ya tsufi min mala'ikatu rusulan wa min an-nas wa min al-jin amma Allah bai faɗa ba rusulan wa min an-nas wato kenan babu aljanu a annabawa babu aljanu manzanni babu wannan ina ba za mu fahimta to wannan dai shine kaɗan daga cikin abin da ya kamata mu sani game da wannan aya ta gaba Allah ce وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يخلقه عذابا صعدا wannan aya guda biyu malamai sun yi tafsiri uku a kanta amma guda biyu ne mafi mafiya wafi fili mafi inganci don haka kansa za mu ta kaisa ma'ana ta farko wa Allah wistaqamu ala tariqati lallai da a ce su mutan maka istaqamu sun daidaita ala tariqati akan tafarkin musulunci domin a tariƙa an sa alif da lam wanda yake nuna cewa tariƙa ɗin sananniya ce hanyar sananniyar hanya ce kar ku manta lokacin da duk aka ce a tariƙa a cikin harshen larabci na nufin hanya sawa'un mummuna ko kyakkyawa ya rike na sai in an bane za a gane kyawun ko muni amma kawai a tariƙa ba ta nuna kyawunta sai in an bi sawa'un hanya ce a bar bi da za a bi da abin hawa jaki doki alfadari ko mota kaga an ce ga hanya zuwa gari kaza wannan baya nuna kikkiawa ce sai an bi za a gari kikkiawa ce ko kuma a hanya da tsari a cikin rayuwa ko hanya da wani tsari a cikin addini duk ɗarika a addinance ko ka ce hanya a addinance kawai cewa an ce ga hanya a addinance baya nuna kyawunta sai an auna ta ta hau kan sikeli na qur'ani da hadisi in ta dace da qur'ani da hadisin manzon Allah ta zama tsarika ka biya in ba ta dace da qur'ani da hadisi ba ta zama tsarika ba biya ba to a nan gurin ubangiji ta Allah sai kawo alif dalam kar ku manta akwai bambanci in ce tsarikatun da kuma in ce at-tariqatu domin tsarikatun wata hanya ta iyawa wacce ce ta iyawa wacce ce ta iyawa wacce ce ban tantance ba amma idan na ce as-tariqa ina nufin hanyar akwai bambanci in ce maka ja'a rajulun da kuma in ce maka ja'a rajul lokacin da nace ja'a kina hanyar wa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta a lokacin ba ana makka ne ko madina ba je ba a makka ake tukuna ba wata hanya a lokacin sai hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata tsarika daga cikin tsariko na sufaye ko tijaniya ko kadariya ko ta tsarika dan a lokacin ma ba a sa ba a san ma su wane ne shehunan ba don ba a haife su ba kuna waɗanda suka girme su suka girme su suka girme su ma a lokacin ba a haife su ba kuna kar ku manta har da waɗansu daga cikin sahabbai a wannan lokacin ma ba a haife su ba ko kuma an haife su suna yara ƙanana ba su riga sun sun girma ko sun zama da ba a lokacin sa Ali bin Abi Talib duk suna yara kanana a lokacin sa Abdullahi dan Umar duk suna ɗan yara kanana a lokacin sa Abdullahi dan Abbas suwaye duk suna ɗan yara kanana ba su ma riga sun zama balagai ba balle sanata kalibun shar'iyya su a lokacin da ake wannan maganar to lokacin hanyar wa ake nufi kenan kowa ya san hanyar maza wa alla wastaqamu ala tariqa inda sun bi ita wannan hanyar la asqainahum an ghadaqa da mun shayar da su ruwa gadakan mai yawan albarka lafazin gadak ruwa mai yawa amma yawan da yake akwai albarka a ciki akan ce gadakatil ainu tagdaku ma'ana idaniyar ruwa din ta furzar da ruwa shine gadakat da haka algadaku na nufin yawa amma yawa hada da albarka shine askainahum an sadaka ai kaseeran mina sama ruwa mai yawa daga sama da mun saukar musu da shi ai la wasa'ana fi dunya la wasa'ana fi dunya wa basatna lahum rizqa da mun yalwata musu a duniya mun shimfida musu arziki wa iktasara ala zikri al-ma'i li anna al-khayra wa rizqa kulluhu fil matar Allah ya ce da mun shayar da su ruwa bai magana akan da mun fitar musu da tsirrai da mun fitar musu da kayan abinci dan saboda dukkan abin da zai fito da kasa din ya dogara ne ga ruwa idan ya sauka wa huwa hukmun mustamirrun fi kulli hinin wannan hukunci ne zartacce duk lokacin da mutane suka daidaita akan tafarkin manzan Allah to Allah zai shayar da su ruwa mai albarka idan takamul muslimun ala islam idan musulmi suka tabbata akan musulunci rafa'ahum Allah ala ghairihim Allah zai dauka kasu akan wanda ba su ba wa hada misal qawlihi li bani isra'ila fi suratul ma'ida wannan yayi kama da faɗin Allah ta'ala ga banu isra'ilawa a cikin suratul ma'ida walau annahum aqamu at-taurata wal wa ma walau annahum aqamu tawrata wal injila la akalu min fawqihim haka ya rubuta nan la akalu min fawqihim amma walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim akwai wa ma unzila ilayhim min rabbihim adam ba rubuta ba la akalu min fawqihim wa min tahti ma su yahudu da nasara inda a ce sun yi aiki da taura da linjila inda a ce sun yi aiki da abin da aka saukar musu daga wajen ubangijin su la akalu min fawqihim da sun ci daga sama wato arziki da Allah zai saukar daga sama a sanadiyar ruwa wa min tahti arjulihim da sun ci daga karkashin kafafunsu wato tsirrai da ma'adanai da Allah zai sa musu a cikin kasa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun an gane ko wato mila tariqa badal sabil an yi amfani da kalmar at-tariqa a madadin as-sabil li'annahum kanu yarawna anna ma yad'una ilayhi ka'annahu tariqun ghayru mustaqim dan suna ganin abinda ake kira da aure auna ilaihi abinda ake kira zuwa gare shi kamar kafarci ne ba mai kake ba ma'ana a madadin as-sabil tunda Allah ya fi amfani da kalmar as-sabil sama da kalmar at-tariqa alfazanci haka a cikin alqur'ani aka ce as-sabil ne ko as-sirat galibi a cikin alqur'ani qala hadha siratun alayhi mustaqim dan haka dai wannan ita ce ma'anar ta farko inda mutane za su yi imani gaba daya wato inda mutan maka sun haɗu akan tafarkin manzon Allah da Allah ya shayar da su ruwa an faɗi wannan daidai lokacin da Allah ya jarrabe su da fari na shekaru bakwai wanda manzon Allah ne ya musu mummunar addu'a yace Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf ya Allah ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari irin shekaru bakwai din fari na lokacin annabi Yusuf sai da ya kasance sun shiga cikin wannan ta saboda yunwa da wahala da zafin rana idan mutum ya kalli sama sai kamar ma hayaki ne bayan idan shi ne yake bashi sako ba daidai ba an gane ko yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas azabun adim azaba ce mai radadi inda Allah kaga azaba al-azabu dunyawi to kaga wannan wahala da suka sha to ne Allah sai ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka da sun daidaita akan tafarkin daidai ba su yi shirka ba da mun shayar da su ruwa wanda yake mai amfani ko mai albarka linaftuna hum fihi dan mujarrabe su da shi shi wannan ruwa mujarrabe su da shi raba kikkiawa kenan ay linaktabirahum fihi fa na'lama kayfa shukruhum ilma zuhurin sai mu san yaya godiya su take amma sani na bayyana ba sani na gaibu ba sani na gaibu Allah ya san abu tun kafin faruwarsa domin Allah yana da ilmul ghaibi yana da ilmul shahada wato ilmul gaibi tun kafin faruwar abu ya sani ilmul shahada kuma ya bayyana wa mutane abu shi ma Allah na kiransa da suna wato ainihin ilimi to wannan shine tafsirin farko wa man yawrud an zikr rabbih yasluku azaban sa'ada wanda duk ya kawar da kai daga ambatan ubangijinsa zikr rabbih anan gurin na nufin qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk wanda ya kawar da kai ga barin alqur'ani yasluku azaban sa'ada to Allah zai shigar da shi azaba mai wahala ai azaban yagmurhu wa ya'lu da'iman wa yazdadu alayhi azaba da za ta lullube shi har saman shi sannan kuma kullun tana karuwa tana daduwa ila abdul abidin Allah tsare to kaga wannan aya ta yi kama da fadin Allah ta'ala walau anna ahlul qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun ma'ana ta biyu malamai waɗanda suka ce ma'anar ayar wa Allah wastaqamu ala tariqati mutanen maka inda za su yi tarayya gaba daya ko ko mutanen duniya gaba daya inda za su yi tarayya ala tariqati akan kafirci akan bijire ma Allah akan kafirce ma Allah da bijire manzo sallallahu alaihi wasallam la asqainahum ma'an gadaka da sai mu shayar da su ruwa wanda yake mai albarka mai amfani suka ce ayar na nufin inda mutane za su yi haka to da sai Allah ya ba su wannan to me hikimar wannan din shi kuma hikimar wannan din shine dan ya jarrabe su su ƙara ɗaukar zunubi da yawa a kama su da azaba rifi rifi kuma a lahira wannan yayi kama da ayat da ke cikin suratul an'am da Allah ce falan ma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay yayin da suka kyale abin da aka yi musu wa'azi da shi ma'ana an ce ku yi kaza suka ki suka ki ko bari suka ki dainawa fatahna alaihim ababa kulli shay sai muka bude musu kofofin kowane irin arziki an gane ku hatta idza farihu bima utu har lokacin da suka rika alfahari da abin da muka ba su akhadnahum baktatan sai mu danke su da azaba ba su sau ba tsammani fa idza hum mublisun sai kawai ka gansu suna masu ɗebe tsammani fa kuta ya dabir alqawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin a yanke kashin bayan waɗanda suka kafirta yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu subhanahu wa ta'ala ma'ana sai zanto daidai da abin da aka ce wa mutanen annabi salih lokacin da ya yi musu wa'azi yayi musu wa'azi suka kiji suka kangare sai ka ce kun tafi na marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una aw an ila akhirih wa innana la tushakki mimma min da suka wannan sai Allah ya tamatta'u ufi darikum salasata ayyam ku je ku dan more a gidanku duk mai son ya ce ya cinye duk mai son ya shakata kwanaki uku ne ko mai za ku samu kwana uku kawai aka ba su mota duk wanda yake son ya ci duk wanda yake son ya sha duk wanda yake son ya hau sama ya shiga ruwa ya yi kere-kere ya yi kwamfuta ya hau jirgin sama ya saci kuɗi ya saci dukiya ta marta ofi da kuma salasta ayyam zalika wa'adun ghairu makdhub lokaci ne alkawali ne ba abin karyatawa ba to kaga sai zanto kamar makamancin wancan ne ake faɗawa mutane in ma da za su daidaita akan barna to fa duniya ba komai bace sai Allah ya ba mutum dan ya san ba komai bace ba amma karshe azaba da za ta ci mutum ranar tashin kiyama to kuma nan ne mutum zai gane kuskurensa sai zanto wannan yayi kama da fadin Allah ta'ala walaula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufa ko in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah ce ba dan kar duniya gaba daya ba su kafirci da duk ya kafirce din ma sai mu sanya masa arziki zinari da azurfa da kayan karau gidansa hatta rufin da azarar gininsa ta zanto ta zinariya ce ko ta azurfa kayan shimfiɗar sai zanto na zinari ne ko na azurfa kyaure da windo ya zanto na zinari ko na azurfa mai kayan ado da duk wanda ya kafirce ma sai mai masa haka amma idan aka haka kila sai mutane su kafirci ya ci sai su koma kafirai ba dan wannan ba da mun yi wannan inji Allah subhanahu wataala to ma'ana dai kun ga yadda muka sha wahala wajen kokarin bayyana wannan ma'anar ta biyu dan dai ta zama karbabbiya kowa ya nuna cewa kenan wannan kai ya nuna mana cewa a ce ma'anar farko ta bi mai ta fi dacewa da zahirin ayar dan babu wahala wa Allah istaqamu ala tariqatil asqainahum ma an da za su daidaita akan tafarkin musulunci da za su daidaita akan tafarkin manzon Allah la asqainahum ma an gadaka wannan ya fitowa fili ko da yake wata ma'anar ta ma ta iya shiga ayar amma idan an yi dogon bayani da haɗo kan waɗansu dalilai din na daban wanda sai an sha wahala da haka dai ma'ana ta farko ta fitowa kenan wa man yu'rid an zikri rabbih yasluku azaban sa'ada duk wanda ya kawar da kai daga alkur'ani mai girma to lalle za a shigar da shi azaba mai tsarni Allah sai kawar da kai daga alkur'ani ko shine ko kuma yana karanta shi amma baya kokarin fahimta ma'anarsa ko yana kokarin fahimta ma'anarsa amma baya aiki da shi duk wannan daga cikin kawar da kai da alkurani duk yadda ka karanta alkurani ko ka haddace baka san ma'anarsa ba har yanzu nan ka ka kawar da kai daga alkurani duk yadda ka san ma'anarsa ba kai aiki da shi ba ka kawar da kai daga alqur'ani ma'ana mutum na cikin wanda manzo zai kuka da suran tashin kiyama yace ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahsura ya ubangiji mutane na sun rike wannan alqur'ani a ban kaura cewa shaykhul islam ibnu taymiya yace duk wanda bai yi imani da shi ba to ya kaura ce masa duk wanda ya yi imani da shi baya karanta shi ya kaura ce masa duk wanda ya yi imani da shi yana karanta shi amma bai fahimci ma'anarsa ba to ya kaura cewa alqur'ani haka duk wanda ya imani da shi yake karanta shi ya san ba'anarsa amma baya aiki da shi to shi ma ya kaurace masa alqur'ani na neman abu guda hudu imani da shi karanta shi kokarin fahimta ma'anarsa aiki da shi ba shi yawa a ce mu duka mun san ma'anar alqur'ani amma kuma ba daidai bane ba a ce kuma mu duka ba mu san komai ba na alqur'ani ashe akwai wani abu tsakatsakiya a cikin akwai wanda sun san ma'anar alqur'ani kila dukansa akwai wanda sun san ma'anar rabi akwai wanda sun san ma'anar abin da suke karanta suna sallah daidai a da alkisar suwar kananan surori da jerin surori da ake karantawa Allah kalli mutum ya san ma'anar su ya san ma'anar waɗansu surori waɗanda karanta su sunna ne kamar cikin dare suratul mulk ko suratul isra'i ko suratul zumar ko karanta su sunna ne ran juma'a kamar suratul kahf misali ya san ma'anar suratul baqara ko wani abu makamancin haka wannan idan kana cikin neman ma'anarsa ko da baka sani gaba ɗaya ba amma kullum kana ƙara sani kullum kana ƙara ilimi da kasuwanci da noma da siyasa bai hana ka kokarin karuwa a cikin karatun addini ba to wannan ba a kirga ta cikin wanda suka kawo da Qur'ani amma hasara ce a ce rana ta hudu ta fadi baka karanta komai bana alqur'ani in banda na sallah na sallah kuma idan ka ji qul huwallahu ahad inna atainaka alkawthar inna anzalna fi laylatil qadr ba wai na ce ba matsayi suna da matsayi amma saboda an saba su ake karantawa a sallah yau da gobe duk wanda ya taso kasar Hausa ya san me ake karantawa a cikin sallolin karatun bayyane na sirrance wallahu a'lam ba musamman limami ke cewa ba amma dai a magariba dai ya san a farko Fatiha da inna anzalna raka ta Fatiha da kulhu wallahu idan an zo sallar isha'i ya sa raka'ar farko fatiha da wadduha wal layli ta ja. raka'a ta biyu fatiha da kuma alam sharha wannan haka wajadna aba ana kazalika yafaluna kowa sai ka sarau sa to idan kana ta yin wannan kullum ba wai ba alqur'ani bane ba amma sai ka ji ya fita daga ɗanɗano na ibada ya zama al'ada amma idan yau ka canza ka shiga wancan sura gobe ka dawo wannan wata rana ka shiga wancan wata rana dogo sura wata rana matsakaiciya wata rana daga farko wata rana daga tsakiya to sai ka ji kana jin dandanan alqur'ani idan ma mu dinka ma kake abin nan sai ka ji kana kokarin jiyar da su bangarori daban-daban na alqur'ani to sai wannan ya zanto ya fi sanya karsashi na cewa ibada nake yi amma da abin da ya zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai sai kaga dandanan ibada ya fita ya zama me al'ada kila shine hikimar karanta surori daban-daban a ranaku daban-daban kila shine karanta zikirai daban-daban a cikin ruku'i daban-daban ba ba guda ɗaya ba ha kuma a cikin sujada ya zanto addu'o'i daban-daban manzo Allah ya koyar da mutane wajen nau'i bakwai ko nau'i takwas ko goma yadda wata rana kai wannan wata rana kai wannan kaga adiyatul istiftah ma ta zanto kala daban-daban wajen tara ko goma dan wata rana kai wannan wata rana kai wancan saboda mutum ya rinka caccanjawa kullun yana jin dandanan ibada ta tare da ina fata mun fahimta ma'ana dai hasara ne ya zanto rana ta hudu ta faɗi ba karanta wani abu na alqur'ani ba sannan hasara ne ya zanto wato wani lokaci sati ko sati biyu ya wuce ba tare da kaji wata sabuwar aya da da baka san ma'anarta ba wannan hasara ce a cikin rayuwar dan adam sannan kuma hasara ne ka je ka ji ma'anar amma kuma ka kisawa a cikin aiki wannan kuma hasara ta fi kowace girma ke Allah sani sai Allah ta وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأن المساجد لله للي دكا مسلاتي na Allah ne abin nufi mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ko kai ka gina masallaci ko ni ko mu to daga lokacin da muka bude kofofinsa a waje irin wannan masallacin ya zama masallacin Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi ko da na mutu ƴaƴana ba za su rike shi ba a matsayin gado ta yadda a ce wata rana su ce to sun fasa yin sallah sun mayar da shi kaci ba zai yiwu ba don ya riga ya zama na Allah ko da wani ya gina masallaci ko na juma'a ko na kamsa salawat matukar ya bude kofa zuwa gare shi idan yana cikin gida sai da sai an buta gida to wannan kaga ba masallaci ne cikakke ba cikakken masallaci wanda aka ware shi daga gida ya zanto cewa na iya zuwa eh shiga ba tare da na shiga hurumin gidanka ba to wannan shine masallaci labudda an yusabbal abinda ake nufi da at-tasbil shine a bayar da hanya ta zuwa masallacin kai tsaye wanda ba ta da alaka da gida to wannan shine masallaci sosai da sosai wanda mutane suna da yanci a ciki al'ummar musulmi suna da yanci a cikin su je su yi ibada ko su yi karatu ko su yi addini gwargwadon yadda addinin musulunci ya tsara amma idan yana cikin gida ha kawai ka zo ka tafi kayan ka je ka je masallacin gidan wani kai itikafi zai yarda sai ya ga cewa baya da tsaro to kaga <laughs> da ya to sai an bude bakatan kuma ka ce kai lalle itikafi ka yi a can wani itikafin kwana 20 ka yi ko wani abu makamacin haka kuma an yi rashin sa'a shi kuma zai tafi umara shi da iyalin gidan gaba daya kai kuma kana ciki kana itikafi kira wani tare da Allah a cikin su da kada ku kira wani tare da Allah a cikin su anan malamai sun ba da ma'anoni daban-daban dangane da almasajid sun yarda cewa almasajid jam'i ne to amma jam'i na me waɗansu suka ce jam'i na almasjid idan an ce almasjid sai zanto wurin yin sallah kaga masallaci din kenan waɗansu suka ce jam'i na almasjad almasjad sai zanto gabar da ake yin sallah din da ita wato anan in mun ɗauka cewa almasajid jam'i ne na gaba wato ma'anarta ne wa annal masajida lallai lallai gaban yin sujada mallakar ubangiji ne falla ta da umma Allah ya ahada ba a bautar wani tare da Allah da wannan gabban manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin a umarce da in yi sujada akan gabbai guda bakwai tafukan hannu guda biyu mutum ya faɗa su yatsunsa su miƙe su kalli alƙibla sannan ga gwiwa kaga an samu hudu sannan ga yatsunka na kafa ka tankwarar da yatsun kafar dama su kalli alƙibla na hagu haka kaga an samu gaba shi da kin da hanci da goshi waɗannan su ana kirga su a matsayin gaba ɗaya ne a cikin sallah irin yadda ake kirga kai da kunne a matsayin gaba ɗaya a cikin alwala me ake nufin cewa a matsayin gaba ɗaya a cikin alwala ruwan da ka tabo hannunka ka shafi kai da shi da shi kuma zaka shafi mai kunnanka tunda maza Allah ya al-uzunani min ar-ra's kunnuwa su ma daga cikin kai suke kunnuwa kai ne malamai suka ce to idan kunnuwa kai ne abin nufi yadda shafar kai ya zama wajibi a cikin alwala to haka shafar kunne ya zama wajibi yadda kuma ruwan da ka shafi kai da shi to kenan da shi kuma zaka yi mai shafar kunne kaga kenan anan ba maganan wata jadidul ma'ilahuma idan mun dauki wancan kenan saboda gaba da yake gaba daya to irin yadda wancan suke gaba daya a alwala to haka da hanci da goshi suke gaba daya a cikin mai sujada ta yadda idan mutum ya dora goshinsa kan abin da zai sujada wannan ba zai wadatar ba sai karan hancinsa ma ya taba inda yake yin sujada sannan za a ce sujada su tayi kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna to da haka ga wannan gabbai guda bakwai dukkanin su mallakar Allah ne ana tankuran su ne dan Allah subhanahu wataala ba wanda za a yi wa ruku'i ballantana a yi wa wani sujada wannan wani cikin mutane ke ko cikin aljanu ko cikin mala'iku ke kowane halitta ba za a tankura wannan gabbai dan shi sai don Allah shine wa annal masajid lillahi in mun dauka cewa gabbai dan ake nufi wato jam'i na masjid in ko mun ce al masajid masallatai ake nufi to ma'ana masallatai gaba ɗaya sun zama mallakar Allah subhanahu wataala ta yadda ko da mutum shi ya gina ko mutane su suka gina to ba zai zama mutum ya yi iko da shi ko ya ce ya hana wani shiga ko ya wanda ya ga dama zai shiga wanda bai ga dama ba zai shiga ba ko kuma daga baya ce ya fasa masallacin ko magadan su ce sun fasa ba zai yi ba to tunda masallaci ɗakin Allah ne ya halatta in ce masallacin malam wane ya halatta in ce masallacin unguwa kaza masallacin gadon kaya masallacin dorayi masallacin bayrus Road masallacin jama'atu da'awa masallacin malam wane masallacin sultan bello ya halatta ko bai halatta ba imam bukhari yayi babu cikin sahih bukhari yace babun hal yuqalu masjidu bani fulan shin ya halatta ce masallacin su wane ko bai halatta ba malamai suka ce jingina masallaci zuwa ga Allah jinginawa ce ta mallaka jinginawa zuwa ga wani wanda ba Allah ba jingilawa ce ta bayani da kwatanci ina fata mu fahimta idan kawai ce yanzu yanzu nan daga dan kada kina yi sallah ban yi bayani sosai ba sai in na ce daga masallacin gadan kaya misali masallacin kofar gadan kaya a masallacin Beirut Road a masallacin Sultan Bello suka ce idan kan li ta'rif fala mani dan sanarwa kawai wannan babu laifi amma in mallaka ne to Allah subhanahu wataala ke mallaka sannan kuma idan ya zanto an jingina masallaci dan raba kan al'umma to shi ma wannan bai halatta ba kamar a ce wannan masallacin na mu mutane iri kaza ne banda mu kar banda yazo ina ba da fahimta yanzu ko da ahlus sunna suka ce wannan masallacin na salafiya duk wanda ba dan salafiya ba kare zo to wannan ya zama bid'a ke masallaci kan bude shi da Allah idan yan tijariya suka yi masallaci suka ce na yan tijariya ne banda yan tijariya kar wanda yazo shi ma ya zama bid'a ke duk wanda ya yi ko jama'a da sunan kungiya ko waɗansu jama'ar gari ko mutanen unguwa to ba a jingina musu masallaci da sunan mallaka sai dai dan kwatance ko dan bayani suka ce gashi manzo Allah da kanshi ya jingina kansa masallaci tare da ya san Allah ya ce wa annal masajid lillahi yace salatun fi masjidi hada ta'dilu alf salatin fi masjidi illa al-masjid al yace sallah a wannan masallacin nawa in ji Allah ya dangina masallacin zuwa ga kanshi duk da cewa ya san Allah cewa annal masajida lillahi shine imam al-qurtubi ce litta'ari dan sanarwa ne da bayani a fito da masallacin amma ba dan mallaka ba mallaka kan na Allah ne dukkan masallacin mallakar Allah ne fala tad'u ma Allah ahada wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada malamai suka ce ma'anar fala tad'u ma Allah ahada kar ku kira wani tare da Allah a cikin masallaci kira iri akwai kira na wane yata zo mu tafi wannan babu laifi laifin masallacin ce masa ba zo mu tafi wane yata kar wani ya karanta mu wannan ayar ce a Allah ce fa tada umma Allah ya hada ya zaka kira sunan wani a cikin masallaci kira na ibada shine aka hana kai kira wani da nufin ya kawo maka amfani ko ya kare ka daga wata musiba to wannan shirka ce shine fa tada umma Allah ahada wato kar ku kira wani tare da Allah wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa Alayhi libata wa annahu yadda lamarin yake lamma qama abdullahi yad'uhu yayin da bawan Allah ya tashi yad'uhu yana kiran Allah din ko ka ce yana bautar Allah din domin du'a ya kasu kashi biyu du'a wa ibada da du'a wa matsala kamar da na tayin bayani kadu yakununa Alayhi libada kadu sun kusa yakununa Alayhi libadan su zanto wani kan wani alaihi akan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abdullahi ya ana nufin manzon Allah to anan malamai sun yi maganganu daban-daban amma dai guda biyu sun fi fitowa fili wadanda suka ce wannan aya ta mayar da mu ne zuwa ga aljanu lokacin da manzon Allah ke karatun sallah asuba falamma hadaruhu qalu da suka ce ku saurara sai suka zo suka taru suna saurare dan matsawa kusa da shi saboda tasirantuwa da alkur'ani kamar sun kifa akan manzan Allah kamar wani ya hau wani su fada kan manzan Allah lokacin yana karatun alkur'ani ne ka duwe ya kunu na alaihi libadan kai ka ce wani ya hau kan wani alaihi akan shi lokacin da manzan Allah din shi karatu sun yi saura kaɗan saura kiris wani ya hau wani a kansu don lafazan libad da jam'i na al-libdatu al-libdatu shine abu wani kan wani akan ce libat daidai da al karbatu kiram libdatu libat wato libada kenan waɗansu malaman kamar su ibn jarir Tabari suka ce abinda ayar take nufi kadu ya kununa alaihi libada ana nufin kafiran maka. lokacin da manzo Allah ke karanta alqur'ani mutane suna fahimta ana shiga musulunci kadu ya kununa alaihi libada kamar su taron dangi su auka masa su duka su iyar mata, ko su kashe shi ko su lahanta shi kowa ma ya huta waɗansu sun fassara ayar da haka ko dai wancan ma'anar ko wannan ma'anar ko ce ma'ana ce mai kyau ba wani abin da ya karo da ita cikin qur'ani ko hadisi sai Allah ya qul inni ka karanta wannan daga ba qul inna ma ad'u rabbi ce da su kadai ina kiran ubangiji na ne wala usriku bihi ahada ba zan hada shi da wani ba subhanahu wa ta'ala na'am قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قل كثير سوء إني لا أملك لكم ضرا ni fa ba zan iya mallaka muku wata cutaswa ba ba na da ikon in cutar da wani wala rashadan sannan ba na iya mallakar wani alkhairi a gare ku da alkhairi da kishiyarsa duk yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala qul inni lan yujirani min Allah ahad kace da su ne fa ba wanda zai iya tsare ni min Allah daga ubangiji ay min azabihi in asaitu ba wanda zai iya bani kariya ko tsaro daga azabar Allah in har na saba masa walan ajida min dunihi multahada zan taba samun multahadan wata mafaka ba min dunihi in ba sa ba subhanahu wa ta'ala illa balagan min Allah wa sanati kawai abinda nake iya muku ba ba bane ko amfani balagan min Allah isarwa ne na manzanci amfanin da zan yi muku in karanta muku ayoyin alqur'ani ku fahimta in nuna muku yadda za ku aikata a aikace amma sanya masassara jikin dan adam ko cire ta talautarwa ko wadatarwa bayar da haihuwa ko hanawa duk baya karkashin iko na wannan yana karkashin ikon Allah ne amma tasirin manzanci in koyar da ku in sanar da ku hanyar saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala, hanyar imani hanyar aiki da addini wannan shine aiki na shine ma'anar illa balagan min Allah sai dai isar da sako min Allah daga Allah subhanahu wa wataala wa risalatihi da manzancinsa wa man ya'ti Allah wa rasula dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada to lalle wuta jahannama ta tabbata a gare shi khalidina fiha suna masu dawwama a ciki su ɗan wutan in sun shiga fiha a cikin ta abadan wato har abada har zuwa lokaci wanda yake ba mai yankewa ba Allah ya tsare حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه وصدا وبذلك حتى إذا رأوا ما يؤدون haka al'amari zai kasance a gare su ba su yi imani ba ana kiransu sun kiji har sai lokacin da za su ga mayu a dona abin da ake musu alkawari na azaba fasa ya alamuna da sannu za su san cewa man Abu nasiran wane ne yake da mafi raunin mataimaki wa kallu adadan wane ne wanda yake da mafi karancin mataimaka duk wanda mai taimakonsa ba Allah bane to kaga shi yafi kowa raunin mataimaki duk wanda wato wanda zai ba shi adadi ba a janibin ubangiji yake ba to lalle mataimakansa ba su da yawa shi Allah din shi kadai yake amma zai umarni ga mala'iku su kuma yawan yana da yawa kaga duk wanda ya riki wani mataimaki ba Allah ba mataimakinsa ya zama mai rauni sannan adadin masu goyon bayan mataimakin ba su da yawa ko masu zartar da umarninsa ne, man asabu ɗan wasan kallo adadin a karibin masu adun abinda ake muku alkawarinsa a kusa yake ne am yaj'al lahu rabbi amada ko ubangiji na ya sanya masa wata matuka ta gaba wanda babu wanda ya santa sai shi alimul ghaib shi Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibansa ga wani cikin mutane illa man irtada min rasulin sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni ma'a tila'ihi ala ma ja'a minhu mu'jizatan lahu sai Allah ya sanar da shi abin da ya so dan ya zamewa shi wannan manzo din mu'jiza shine illa man irtada min rasulin wato wannan ya nuna annabawa da kansu ba sa sanin gaibu sai abin da Allah ya sanar da su akwai wata takaitacciyar magana amma mai muhimmanci da imamul qurtubi ya kawo a cikin nan wurin wanda naga ya dace in dan karanto mana kaɗan daga cikin ta dan mushi wanda ke tantance wato ainihin wannan ma'ana ta alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tazama rasulin imamul qurtubi yace illa man tazama rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni fa innahu yuzhiruhu ala ma yasha'u min ghaibihi to sai Allah ya bayyana masa abin da ya so na gaibi li'anna rusula mu'ayyaduna bil mu'ujiza. dan su annabawa ababan a karfafe su ne da mu'jiza wa min al-ikhbar an ba'd al-ghaibat yana da ko daga cikin mu'ujizar annabawa a ba su labarin wani abu na gaibi shi yasa idan an bayo annabi labari sai Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wato labarin ne da muke sanar da kai wa fit tanzili gashi a cikin alqur'ani wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum annabi isa ke cewa mutanansa zan ba ku labarin me kuka ci kafin ku zo wajena kuma zan ba ku labarin me ya rage a gidajen ku duk zan iya faɗa muku kaga wannan ai gaibu ne amma yana iya ba mutum labari idan ya zo majalisin karatu ce wa na kaza ka ci sannan kuma ya rage sauran mudu kaza na kaza a wurinka saura kaza a gidanka wa qala ibn jubayr ibn yake cewa illa man tasaba rasulun huwa jibril wato wanda Allah ya ga dama ya sanar da shi ko ya yarda da shi shine malaika jibril wa fihi budun imam al-qutubi yace wannan magana ta yi nesa da yawa wal aula abu mafi dacewa an yakuna ma'ana ma'anar aya ne la yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada ay istafa lin nubuwah Allah baya laikar da wani gaibu sai wanda ya yadda da shi ya danka masa annabta fa innahu yudlibuhu ala ma yasha'u min ghaibihi to yakan laikar da shi abinda ya so ya sani na gaibu li yakuna zalika dallan ala nubuwwatihi dan wannan din ya zama dalili a bisa ga cewa shi annabi ne ma'ana dai wannan ita ce kaga tafsirin da malaman suna suke ayar kenan wannan ke nuna su annabawan ba wai da kansu suke sanin gaibu ba wa yake sanar da su Allah ke sanar da su gaibu sannan abin da yake sanar da su na gaibu dukan gaibu yake sanar da su ko abin da ya abin da ya so daga cikin gaibu yake sanar da su sauran al'amura kuma shi ya ke banta da su babu wanda ya san su sai shi to wannan dai ita ce ma'ana wato ainihin ta zahiri ta wannan aya illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to ubangiji ta'ala na sanya rasadan wani tsaro na musamman min bayni yadayhi wa min khalfihi gaba gare shi da baya gare shi ma'ana idan Allah zai turo mala'ika Jibril zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to yakan yi masa rakiya akan sa waɗansu mala'iku a gabansa waɗansu a bayansa su tsare shi bayan mala'ikan ɗaya idan ya taho ma ba wani aljanna zai iya kwace wani abu da dai wuce amma Allah zai sanya wani tsaro na mala'ika liya alama an kada abu da gudu sarrafa ya alama an kwaje abada wuni sana ta wabbihim wa a bi ma ladayhim أحصى كل شيء عددا ليعلم دم بنجد تعالى يسن أن قد أبلغوا رسالة ربهم cewa sun kisan da balbancin ubangijinsu su su annabawa wato liya'lama anan gurin dan ya sani sani na bayyanawa ba sani na gaibu ba sani na gaibu dama ya riga ya sani amma sani na bayyanawa wanda zai bayyana mutane kenan an kada ablagu risalatu rabbihim cewa lalle sun iyadda sakon ubangijin su wa ahata bima ladaihim ubangiji na kewaye da su ta fuskar sani da ilimin sa wa ahsa kullu shay'in kuma ya kiyaye ididdigar kowane irin abu babu abin da ke fakuwa a gare shi subhanahu wataala abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah shi ya fi